Latifa australis euh, wata cawa ce ta cikin ruwa da ke mamaya kuma wadda ta kasance wata babbar damuwa a huskar gundumar mu ta birnin Kwanne. Wannan cawa tana bunƙasa cikin tafukka da sauransu musamman inda ake kamun kifi. Kun san anan Kwanne muna da tafukka, muna da tafukka da ba su fakewa sannan akwai kuma masu fakewa amma ba da sauri ba. Kuma muna da ƙananan ruwa. Wani irin illoli ne suke haddasawa a ɓangaren tabkuna? a les conséquences, elles sont très grandes. D'abord, abubuwan da take haddasawa suna da yawa da farko tana mamaye makwantar ruwan tafki wato matukar cawa na bunƙasa makwantar ruwan ta na raguwa kuma tana taba ingancin ruwa abu na uku akan kifi ne tana daga cikin dalilan da ke kashe kifi kuma tana hana ya e bunƙasa domin idan ta mamaye wuri kifi ba iya e walawa da kyau kuma kifi halitta ce wadda da ingancin ruwa ya sauya haka na iya taba rayuwarsa e idan kifi na cikin wurin da irin wannan cawar take za ku ga bai girma les grandit pas ne se développe pas wani irin kokari ne kuke yi don yaƙi da wannan muguwar ciyawar D'abord, c'est le focardage. Le focardage c'est Da farko dai ana kokarin yanke cawar a lokacin damana ko kuma a lokacin da damana ta gabato ana yanke ta. Sannan wasu mutane na sarrafa ta zuwa taki kamar yadda suke yi da garmani ko ma su yi zanaki da ita domin su kera gidajen Su su kuma masu amfani da tafuka ana waye musu kai waɗanda aka suri maka a kifi ne domin kar su rungume hannuwa idan suka ga barazanar wannan cawa. Su fara yaki da ita su yanke ta kafin hukuma ta yunkura saboda kar ta samu ta bunƙasa ta mamaye wuri. Waɗannan su ne mata matakan da muke ɗauka domin yaƙi da wannan cawa mai mamaya a nan kwanni. Euh, pour euh, lutter contre cette plante envahissante à notre niveau ici à Kony.